لا تتطور بالأماني ولا تنهض بالكلام فقط وإنما تنهض بالأمل الجاد والتعاون والإخلاص والخوف من الله عباد الله عباد الله إن تطور مدينتنا مسؤولية الجميع مسؤولية الحكام ومسؤولية العلماء ومسؤولية التجار ومسؤولية الشباب ومسؤولية النساء والرجال بل مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض أيها المؤمنون إن أول طريق تطوير المدينة هو إصلاح الإنسان فإن الإنسان الفاسد لا يبني مدينة صالحة والموظف الخائن يدمر التنمية والتاجر الغشاش يفسد الاقتصاد والشاب المنحرف يهدم الأمن قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا بد من تقوية العقيدة ونشر الأخلاق ومحاربة الرشوة وترك الظلم وتربية الأبناء على المسؤولية والانضباط عباد الله ومن أسباب تطور المدينة الاهتمام بالعلم والتعليم فالأمم لا تتقدم بالجهل ولا بد من دعم المدارس وتشجيع طلب العلم, طلب العلم والعناية بالتعليم الشرعي والدنيوي معا إن بعض شبابنا يضيعون أوقاتهم في الشوارع أو في مواقع الفساد بينما الأمم تبني نفسها بالعلم والتقنية والصناعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أيها المسلمون ومن أعظم وسائل تدوير المدينة المحافظة على النظافة والنظام والنظافة من الإسلام وإلقاء القابورات في الطرقات والأصوات والمجاري من الأذى الذي نهى عنه الشرع كم من الأمراض والرياح والروائح والفساد سببها الإهمال وعدم الاحترام البيئة قال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من, من الطريق صدقة فالمسلم لا يوسخ الطريق ولا ولا يخرب الممتلكات العامة ولا يعتدي على الكهرباء والماء والطرق عباد الله ومن أسباب النهضة دعم الاقتصاد الحلال علينا أن علينا تشجيع التجارة الحلال والصناعات المحلية والزراعة والأعمال اليدوية وتشغيل الشباب بما ينفعهم ولا يجوز أن تعتمد فقط أو أن نعتمد فقط على الاستيراد والبطالة والتسول وكان الصحابة رضي الله عنهم يعملون ويتاجرون ويزرعون مع العبادة والتقوى أيها الإخوة ولا يمكن أن نتطور مدينة بدون الأمن والاستقرار فعلينا محاربة المخدرات والسرقة والعصابات والفتن ونشر الشائعات والكراهية وعلى الآباء مراقبة أبنائهم وعلى المجتمع حماية شبابهم قبل أن تضيئهم الشوارع والانحرافات فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المدن الأبيمة لا تبنى بالأموال فقط بل تبنى بالأمانة والأدل والتعاون أيها المسلمون إن من أهم أسباب تطوير مدينتنا مدينة كانو اختيار المسؤول الصالح الأمين ومحاربة الفساد واحترام القانون والقبض على من تعداها وتنفيذ الحكم عليه التعاون بين أفراد المجتمع والدعاء للبلاد للأمن والخير قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى عباد الله لا تنتظروا أن يصلح الآخرون كل شيء وأنتم متفرجون ابدأ بنفسك أيها الأخ نذب شارعك ورد أبنائك وافز بيتك وافز وقتك وأتقن أملك وانصه مجتمعك وصائد الفقراء واحترام النظام واحترم النظام وكل ذلك من بناء المدينة وخدمتها ثم ألموا أيها الإخوة أن أعظم تنمية بلاد تنمية بلاد بلادين تتحول إلى فساد وأن المال بلا أخلاق قد يهدم المجتمعات فلنجعل نهضتنا قائمة على الإيمان والأخلاق والأدل والعلم والرحمة والتعاون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you. <coughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi suna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halittu wanda ya umarni da a gyara a kyautata ya hana da fasadi wanda ya sanya raya ƙasa da inganta ta a matsayin ibada da kuma kusantar mumini zuwa ga Allah ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala. a bisa ni'imomi da yayi mana ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa wanda yake faɗa mana a cikin alƙur'aninsa mai girma shine wanda ya halicce ku daga wannan ƙasar asali annabi adam kinan alaihi salam daga nan kuma aka samar da wannan al'ummar sannan Allah ya ce wasu fiha kuma ya raya ku a ban ƙasa ɗin Ma'ana raya ku tare da raya ƙasa ɗin wato zaman mu a duniya zama ne don mu bauta ma Allah sannan mu raya inda za mu zauna rayuwa mai kyau ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawan sani ne ko manzon sani ne kira da aminci su kada tabbata a gare shi wanda ya gina mutane kafin ya gina gari gina al'umma yasa da ya zo Madina ya fara gina masallacinsa kafin gina gidansa gina al'umma kenan gina addinin su ya tarbiyantar da al'umma ya kyautata halayyar su farkon farawa kira da aminci su ƙara eh, tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har tashin alkiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka yan uwana musulmi ji tsoron Allah hakikanin jin sa, ku sani lallai gyara ƙasa da gyara gari inda zaka ka zauna yana daga cikin gyara imani domin sai ka gyara inda za ka yi ibada ya sami tsarki sai ka gyara zuciyarka ka sai ka gyara abinda da za ka ci ka sami natsuwa sannan ka sami yadda za ka bauta ma Allah shi sa gyara ƙasa wani yanki ne na imani da kyautatawa ya uwa musulmi san gari inda Allah ya aje ka da yi garin hidima da gaske da yin adalci wannan yana daga cikin wato ainihin gyara kai gyara addini gyara kuma al'umma ya zama cewa ka gyara inda kake zaune ƙasarka kenan ko garinka kenan ko gidanka kenan wannan yana daga cikin kyawawan ayyuka da ake so bayi su yi ‘ya'yan uwana musulmi maɗauki garinmu na kano inda nan Allah ya aje mu nan ne garinmu nan muke tsaho da shi kafin ka je ko ina a Najeriya Kano ce farko garinka wannan gari mai tsohon tarihi wanda ya shahara da musulunci da malamai shahararru da ilimi ya shahara da kasuwanci da 'yan kasuwa ya shahara da ɗabi'u kyawawa wannan gari a tsawon ƙarnoni da suka gabata gari ne da malamai suka haska shi da ilimi 'yan kasuwa suka haska shi da kasuwanci hakanan bayan Allah salihai suka zama wannan gari sun haska shi ya zama garin da kowa ke so ya zo kowa yake so ya ce Kano Kano a Najeriya kafin ma Najeriya ta zama Najeriya wannan gari na Kano gari ne da ba fa zai ci gaba da magana baki ba kadai ba zai ci gaba da surutu kadai ba a'a zai ci gaba ne da aiki tukuru zai ci gaba ne da ainihin taimakekeniya da kyawawan ɗabi'u da tsoron Allah da haka ne wannan gari daraja shi za ta tabbata daraja shi za ta ɗore ba wai a ce yanzu gari ne na da an yi magana 'yan daba 'yan ƙake, 'yan kaza sai a ce garin kano shi ne kan gaba garin 'yan shaye-shaye a ce Kano gaba ba haka aka san garin Kano ba Allah Ubangiji muna roƙonka ka gyara wannan gari ya koma kan turba da yadda aka san shi ya 'yan uwa wannan gari namu na Kano ci gabansa da sa nauyi ne da ke kan shugabanni a farko sannan nauyi ne da ke kan malamai nauyi ne da ke kan 'yan kasuwanmu nauyi ne da ke kan matakanmu nauyi ne da ke kan maza da mata wanda Allah ya aje a wannan gari da ma wanda suke 'yan asalin garin suna zaune a wasu garuruwan ko wasu ƙasashen nauyi ne na ɗaiɗaikunmu wajen gyara wannan gari ya koma kan gwadabe na tarihinsa na kasuwanci na ilimi na tarbiyya na kyawawan ɗabi'u da karɓan duk wanda ya zo amma ba halin da yau ake ciki ba wani na so ya zo amma yana jin tsoron ‘yan daba yana jin tsoron kwace yana jin tsoron faɗa da makami ya ‘yan uwana musulmi mu sani lallai farkon hanya ta inganta gari ya bunƙasa gari ya ɗaukaka shine gyara mutanen da suke cikin garin Ya shi ɗan adam in ka gyara ɗan adam to shi kuma ɗan adam shi ne zai gyara gari shi ya sa gyara mutum ya zama na gari wannan da haka ake gina gari amma in shi mutumin da ke zaune a garin a lalace yake to babu yadda za ka kace garin shi ya gyaru domin mutanen su ne garin mutanen su ne ƙasa sanda suka gyaru to gari zai gyaru shi yasa duk lokacin da aka ce za a sami gyaran gari to zai gyari ne da mutanen garin da wato ainihin ya zama wato ainihin ma'aikaci na wannan garin na ofis ba mahaɗinci ba ne yana gudanar da aikin shi domin garin ya sami ci gaba hakanan ɗan kasuwa ba mai algusu ba ne yau yadda ake yi wai hatta harkar sola ɗin nan a ce ga ta original ga wasu ba original ba wane ne komai a garin Kano yanzu in ka je saye in ba ka tafi da wanda ya sani ba za a buga maka jabu sai ka zo abin da ka sa ya kone ko ya lalace duk bangarori haka ake ta yi ha'inci to da irin wannan ha'incin ba za a gina tattalin arziki a wannan gari ko a wannan ƙasa ba da matasa kwantsararru 'yan daba 'yan jagaliya 'yan kwaya babu yadda za a gina gari bayan da za a sami aminci da zaman lafiya a gari shi yasa Allah ke cewa lallai Allah ba ya canza ma mutane halin da suke ciki har sai sun canza da kansu wannan gari namu muna so a kakkaɗe shi a tsarkake shi a tsaftace shi daga harkar dabanci da harkar kwace daga harka jagaliya da harkar wasanni wanda suke na gabanci muna so a tsarkake shi domin muna so garin ya ci gaba wannan ba zai samu ba sai an sami aƙida kyakkyawa mutane sun zama suna tsoron Allah sun san Allah na ganin su mala'iku na nan tare da su kuma za a tashe su gobe kiyama a yi hisabi wannan duk bangaren aƙida ne sai kuma an saka kyawawan ɗabi'u mutane yara an cusa masu gaskiya da riƙon amana da tausayi da jin kai sannan sai mun yaƙi rashawa cin hanci ko ina ya shiga komai cin hanci wanda ya ci hancin ya cinye har kai har gaba ɗaya kuma bai amfane shi ba domin ba halallin shi ba ne sannan ya bar gurbin wurin da ɓarna sannan sai mun yaƙi zalunci a bar duk wani abu mai sunan zalunci a kakkaɓe shi so da haka garin Kano zai koma da asalinsa da tushensa tarbiyyar yara wannan mas'uliya ce babba sannan da tsare su su bi dokoki yaro ka ga mugunta ce a gaban shi to yake a yi taro ko yaya taron yake ya fara jifa ya fara ihu ka duba taro hannun idi ba na siyasa ba taro na ili wurin da ake bari, ake neman kusantar Allah amma a nan ma yara jefe-jefe suke so suke a da hargitsi don su saci waya don su sace-sace so idan ili an yi jefe-jefe ana so a yi sata so ina ga kuma taron siyasa ina ga tarirrika na shi yasa sai an kakkaɗe wannan dabanci da wannan rashin mutunci sannan za mu zauna lafiya ya uwa yana daga cikin sabubban gari ya ci gaba ya bunƙasa ya haɓaka shine damuwa da harka ilimi ilimi da ilmantarwa ya zama cewa al'umma ba fata ci gaba sai da ilimi ba da jahilci ba duk al'umma da ta ci gaba ta ci gaba ne da ilimi maganar china yau ta ci gaba da ilimi ta ci gaba irin na duniya ba wai ta ci gaba ne da jahilci ba hakanan babu makawa a ƙarfafi makarantu yadda yara za su karatu a ƙarfafi shi ilimin da masu ilimin sannan a ba ilimi kulawa ilimi na shari'a yadda yara za su tashi da tarbiyya da ilimi na duniya yana da ilimin sanin Allah sanin ƙur'ani hadisi sannan gefe kuma yana da ilimin sana'a shine ilimin zamani wallai mu sani wasu tashin matasanmu a yau suna tozartar da rayuwarsu da lokacinsu a tituna suna yawace-yawace suna yawace-yawace suna ɓata lokacinsu a kan waya hangen ya ake ɓarna a waya suke koya ya ake sata ya ake ta'addanci ya ake ƙwace ya ake kisan kai wannan sai yaran sun bar wannan layin sun dawo layin ilimi sannan su bar abin da ake yi a yau wanda yake duk shi ne sababin barna shaye-shaye ya ɗan uwa musulmi yaran mu su dawo abin da ake ce ma takniya a yau abubuwa na technology abubuwa na fasaha yadda za su yi mana ƙere kere yadda abin da ake a can mu ma za a yi mana a nan ba komai mu dogara sai mun shigo da shi ba sai an koya sai an mana sai an kawo mana ya zama mu muke yi ilimi ne fa annabi ke cewa duk wanda ya bi hanyar ilimi yana neman sa to Allah zai sahale masa hanya zuwa gidan aljanna wannan ilimin addini kenan hatta ilimin rayuwar malamai sun ce zai iya shiga yau ka zama likita wanda za ka kula da marasa lafiya sai da lafiya za a ibada kaga ka taimaka ka zama injiniya a yau zamanin nan komai sai da wuta sai da kaza za a yi sai kayi za a sami wannan ci gaban shi ma sai ya shiga karkashin hanyar zuwa gidan aljanna yayin uwana musulmi ku sani lallai yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke bunƙasa gari ya bunƙasa ya ɗaukaka shi ne gari ya zama mai tsafta mai tsafta mai tsari mai bin tsari Ba da za ka zo gari za ka daga iyakar zuwa inda za ka ka fara cin karo da fata da bola da shara wannan haka za ka karanta garin in ka sauka garin ku sai ka ce na je Najeriya na je Kano da bola da kazanta ba abin da na gani ya za mu gyara shine gwamnati ta tashi ta tsaya ta sa doka ba wanda zai zubar da shara a yi mata wurin zubawan sannan a kai ta inda za a adana ta a gyara a yi amfani da ita a juya ta ta zama dukiya amma yadda muke a yau garin kano ga damina nan na tinkaro mu otoci na nan cike wurare bololi cike dole ɗan adam su ya yi shara tunda zai ci zai sha wannan tsarin kuwa dole a san ina za a yi kai shara wannan tsaftar tana cikin abin da za mu kula da ita hanyoyinmu gidaddajinmu wurin da ruwa ke gudana wannan shine zai sa mu sami lafiya in ba haka ba kwayoyin cuta da abubuwa iska mara daɗi za mu yi ta shaƙa wacce za ta sabbaba mana wasu cututtukan na daban annabi cewa ya gusar da wato ainihin gusar da ƙazanta daga kan hanya sadaka ce ka ga abu a kan hanya ka gusar to mu sai ka ga hanya za a kawo a zuba yau ina ganin wani yana shara yana kwasuwa sai zuba cikin kwata inda ruwa zai wuce ya yi share shi dan wato dan dan kef din shi dan wurin sana'a shi sai ya zuba kuma inda nan ya kamata ya zama bai zuba ba to ya za a magance wannan gwamnati ce za ta tashi ta sa doka ta sa malaman tsafta da riƙa bi layi layi gida gida ana kama mutanen da suke ana hukunta su ba abin da zai sa mu zauna lafiya mu sami lafiyar jikinmu da ta imaninmu sai mun sami tsafta domin rashin ta shi zai jawo mana ƙwayoyin cuta iri daban-daban yana daga cikin ta'addanci da yanzu yara suke yi ɓata abubuwa na al'umma yaro yanzu ya buge fitila shi wai ba ruwan shi haushi yake ji gwamnati yake jin haushi sai ya doke fitilar kan titi to in ka doke ita fitilar ta gwamnati? ko ta al'umma ce kudin al'umma aka sa aka yi ka cutar da kanka ka cutar da al'umma dai rashin tarbiyya ke jawo wannan sai an tashi an gyara ya ƴan uwana musulmi yana daga cikin abin da sai sa garin mu ya ɗaukaka shine ƙarfafa ɓangaren tattalin arziki na halal mu ƙarfafi matasanmu wajen kasuwanci na halal wajen sana'o'i na halal da irin namu da na gargajiya kamar noma da kiyo da sana'o'i na hannu sannan su shagaltu da abin da zai amfane su da sana'o'i na zamani na neman halal a ƙarfafe su shi zai sa gari ya bunƙasa kamar yadda da Kano sai suna wajen kasuwanci to mu dawo da wannan maganar ta zama haka take har yau har gobe bai halatta ba ya zama cewa wato muna dogaro da wani kaya komai sai an shigo mana shi daga waje daga china duk abin da za ka sa na china ne abinda da za ka kwanta na china abinda da za ka hau na china ya kamata a ce ina na najeriya yaran mu su tashi a karfafe su da sana'o'i a karfafe su da yadda za su saman mana da mu ma namu ya zama cewa mun sami 'yan kasuwa hamshakai na cikin gida da na waje mu sami ma'aikata mu sami manoma mu sami manya-manyan mutane masu kuma taƙawa masu tsoron Allah gashi ɗan kasuwa gashi babban mai tsoron Allah gashi wato wani babban ma'aikaci injiniya wato likita amma kuma ga ƙwar'ani a kan shi ga tsoron Allah yayin uwana musulmi ku sani lallai ba yadda za mu garinmu ya ɗaukaka muna cikin tsoro ya firgici 24 hours ya kamata ɗan adam ya fice ne nemi arziki ko dare ko rana ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa to yau halin da muke ciki wannan baya yiwuwa sai mun tashi mun yaƙi harkar shaye-shaye ndla wannan hukuma suna kokari Allah ya saka musu alhaji Allah ya karfafe su to su ci gaba sai an hana sace-sace sai an hana kabilanci bambanci na kabilanci da faɗa na kabilanci na cikin cinu na abin da ake yadawa a social media yanzu abu ba a ba mutum ya kirkire shi ya yaɗa kuma ya ce a yaɗa kai ma ka yaɗa sai mun hana wannan hakanan da ju tusa kiyayya ga junan musamman mu 'yan arewa ya samu ba ta da kyau da ji wancan ya aibata wancan wancan ya soki wancan a zagi wancan a ci mutuncin wancan wanda abokan zamanmu na kudu za mu gaba haka ke ba don me yasa mu muke yi ba mu dawo mu gyara yan uwa haka nan iyaye su ji tsoron Allah sai an riko da hannun 'ya'ya an riƙe hannunsu gam an hana su abin da bai dace ba a tsare su daga duk abin da za su ɓata wato imaninsu da ƙwaƙwalwarsu da hankalinsu da raba su da hanya zaman hanya da zaman dandali da zaman majalisa a nan ce koyon abin da zai ɓata masa hankali mu sani lallai wato ɗaukakar gari da mutuncinsa yana samuwa ne ta hanyar ainihin samun mutanen gari masu mutunci mutanen gari masu ilimi mutanen gari masu imani masu adalci masu amana masu taimakekeniya su da haka gari ke ɗaukaka to muna fata wannan siffofi duk su dawo mana mu gina kano ta hanyar amana tsakaninmu mu gina ta ta hanyar adalci mu gina ta ta hanyar taimakekeniya tsakaninmu ‘ya'yan uwana musulmi mu sani yana da cikin muhimman abubuwan da za su sa wannan gari namu na kano ya ɗaukaka ya ci gaba shine ne mu ɗauka lallai ci gabansa wato sai mun tsaya mun yaƙi duk wani abu na barna an haɗa kai ya za a yaƙi wannan abu na barna wannan abu na ci gaba ya za mu kawo shi sannan doka ya za a bita daidai da doka ta kan titi an sa danja sai ya kamata tsaya ba wai sai an zo ana tsara mutane da gora a fi doka a tsaya wancan sun gama wucewa wancan su wuce wancan amma garin kano sai ka ga wannan ya gagara to sai mun jawo in a sanya doka a bi dokar wanda ya bin doka a hukunta shi in an mai hukunci a zartar da hukunci a kan shi kowane irin laifi yayi sannan mai ɗauki addu'a mai kai magarin nan namu na Kano da Najeriya gaba ɗaya da garuruwan musulmi Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya mana jagora saboda haka yan uwa muna buƙatar haɗa kai a irin wannan yanayi mu zama abu ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya malaman mu su haɗa kai akan gaskiya Ƴan siyasar mu su haɗu zama abu guda Hakanan nan yan kasuwanmu mu a daina cin dunduniyar juna a daina ma juna hasada mu dawo mu haɗa kai da wannan ne garin Kano mutuncinsa zai zo ya ɗore yadda aka samu da kasuwanci da karatu da ilimi da mutunci da karɓar baƙi to da wannan halayen da zo mu ci gaba kuma da imani da jin tsoron Allah da adalci da ilimi da rahama da taimakekeniya da shi ne ƙasa take ci gaba da shi ne gari yake ci gaba addu'a muke kullum Allah Ubangiji ka ɗaukaka wannan gari na Kano. Allahumma aslih madinata Kano wa ahliha Allahumma arzuqha al-amna wal istiqrara wa rafa Allahumma waffiqhu ولاتها للحكمة والعدل والإصلاح اللهم أصلي شباب المسلمين وأصلي أبنائنا وبناتنا من الفتن والمخدرات والإنهارات اللهم بارك في في علمائنا وتجارنا وأمالنا ومزارعنا اللهم اجعل هذه البلاد وخير بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء رخاء يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا أعزنا بطاعة ولا تذلنا بالمعصية عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله